ku shigo cikin shirin domin ku bayyana ra'ayinku kan muhimman al'amuran da muke tattauna a kai to a cikin shirin namu na yau da ni sami sani zan gabatar shirin ina dalili ne zai tattauna ne game da matsalolin da ke addabar arewacin ƙasar nan ina mafita ko shakka babu dai in ana maganar matsalolin da ke addabar yankin arewacin najeriya ba ma ɗan arewa ba hatta wadda ke zaune a wata dungun a bangon duniya idan ka tambaye shi matsalolin da ke adabar arewacin najeriya abu na ɗaya da ya so mu zuwa a ransa shine matsalar ƙalubalen tsaro da kusan ko shakka babu da yana cewa al'ummar arewacin najeriya to a ƙwarya yankin arewacin najeriya shine yankin da ya fi kowanne matsalar tsaro a arewacin najeriya da da sauran yankunan ma dai suna fuskantar jifa-jifa dai matsalolin tsaron amma dai na arewacin najeriya dai ya jefa al'ummar arewa cikin tasku wato irin abin da masu magana ke cewa gaban kura baya sayake ire idan irin waɗannan ta'addanci da ake wa al'ummomin arewacin najeriya dai yana ci gaba da canza salo akwai lokacin da aka taɓa bankawa mutane wuta a fasinjoji a cikin mota aka wato aka banka musu wuta suka ƙone kurmus wannan abin ya faru ne a yankin sabon birni da ke jihar katsina da ke jihar sokoto kuma ma na baya bayan da dai shi ne da aka yi garkuwa da sarkin sabon birni alhaji isa muhammad bawa inda daga bisani dai yan bindiga suka kashe shi kuma suka hana ba da gawarsa wasu masana na cewa ma yankin sabon birni na ƙoƙarin zama shekwatar 'yan ta'adda domin kuwa bayan da aka yi sarkin sabon birnin kisan gilla yanzu haka ma dai yan binigar sun sake dawowa inda suke ɗiban jama'a inda rahotanni ke cewa sun sace jama'a kusan 150 wannan dai wani babbar yar manuniya ne da ya kamata a ce al'ummar arewacin najeriya sun tashi haikan domin magance wannan kalubalen da suke ciki wannan da sauran batutuwa da kuma dai matsalolin da su ma 'yan arewa mazauna kudancin najeriya suke fuskanta za mu tattauna da shugaban al'umma shugaban kungiyar yankin arewacin najeriya da ke kudancin najeriya alhaji musa sa'idu wadda ba bako ba ne a kafofin yada labarai na gida da na waje wanda yake tattauna kan irin halin da al'ummar arewacin najeriya ke ciki a yankin kudancin najeriya alhaji musa sa'idu barkan karshe yawa yawa to godiya muke alsani alheri to alhaji musa su ido ko shakka babu wannan matsala ta arewacin najeriya duk da yake kudu kuke zaune a yankin kudu mm-hmm. abin yana damu amma dai a kadan kai tsaye ba ku fuskantar irin waɗannan ƙalubale kamar yadda al'ummar arewa suke fuskanta a yankin arewa mm-hmm. ɗan arewa a yankin arewa mm-hmm. ba shi da 'yanci bai da zaman lafiya ina ga kuma idan yana yankin da ba nasa ba ya kake nuna eh to eh, saminu in ka tuna ai a yankin kudu ne da matsalolin suke kuma a lokacin allah ya sa bayan mun kafa ƙungiyar matasan afirka wadda na zama president lokacin baban gida saukan baban gida muka kafa nigeria federation ƙungiyar wannan kuma wannan ƙungiya duk waɗannan tsagiran na ja delta a lokacin suna ciki mm. a matsayina na shugaba kuma ni dinnan su 'yan kudin ne suka ce zama shugaba mm. to da wannan matsala ta taso ta militansi naja delta rikici kidnapping da shauransu ino shi ke nan lokacin da orly ya zama gwamna mm. mai girma eh, lecci faro da fabri wanda yake aminin arewa ne wanda ta hannunsa aka kiro river state wanda edwin clark mataimakinsa ne suka kira ne da orderly ya za ya kawo ƙarshen wannan abu tunda kai ne waɗannan da yaran ka ne sai na nuna musu yadda za mu yi yaran na ɗaya a samu su aiki na biyu kuma ni ma ta fanni na tunda ina tare da eh, a matsayin shugaban matasa na rubuta min kamfanonin man takardu cewa waɗannan matasan kowane a ɗauke su aiki kuma aka yi haka to kuma shugabanni suka tsawata na zo na samu sarkin katsina mai girma dr kabir allah ji kansa na masa bayani shi ya kiyaye haɗa da addu'a aka samu amnesty na. kuma da aka fa ƙungiyar arewa arewa constitutive forum lokacin muna da gamji forum wanda amininka abokinka eh, abdul hassan muka kafa ta tare muka da finwani dan kudu Eh, muka ba shi petrol da muka fi wannan kungiyoyi muna zama muka zo sha bakwai ga watan ina son baka background ne abin da yasa arewa take ci wannan matsala da kawo sha bakwai ga bakwai ga watan um, oktoba eh. alif shekara alif dubu biyu kungiyar na najeriya suka yi bore ba wani mai rijiyar mai ijo su da mai yake su suka zo gidan da fabri suka zanga-zanga kuma shi shugabansu shine nangi james yanzu shine vice president na national congress kungiyar ta ijo ta duniya da fabri ya kira na kuka suka ce kana ta da yan arewa ka zauna ta da sardauna sokoto tun first republic ka kafa national delta congress amma yau ga shi ba ijo yaƙi ya zo kai kace mu bi arewa ba dan ijo mai kulishin mai inyamurai su da aka yi ma suna da ita yoruba suna ta mu babu da shi shi kenan na zo na same shi yana kuka to shi ne ce masu zan je in ga mai girma janar ibrahim baban gida shi ne na zo gidan baban gida da takardar sai na bashi shi ne baban shi kenan daga nan sai na zarce kaduna shi ne aka zo aka yi zama na farko tsakanin arewa consultative forum da sassa people's conference kungiyar yan kudu maso kudu ina ga maka da zaman lafiya zo sau sau da aka zauna kaga da ni dan arewa ne a cikin su su mutanen south south kaga shugabanni arewa da suka zo a cikin wannan taro sarkin ilori na yanzu mai ci dr ibrahim gambari mai tamasule eh, eh, eh, allah ji karai dr nasir mamman nasir tafi da katsina ko dr boboyi da yake yanzu university of basic education professor mahdi eh, vice chancellor university na abu allah ji kara yi da waye kuma da dr liman chiroma muna wurin taron aka ce dr liman Chiroma ya samu accident muna cikin wannan taron sunday a wani wani sallah sarki duk manyan arewa to suka zauna kuma shugabannin kudu na south africa's conference na kudu maso kudu kenan dafa biriyoma chairman edwin clark mataimaki ina baka wannan ne da su professor amaki da shauransu sai suka ce ni su ya arewa suka ce jos na su yi magana farko abinda arewa take so a yi jos yawa su kuma su waɗannan mutane sai suka yi suka ce ni in yi magana farko tunda da kasa ni nisan problem ne ni kuma problem na youth kuma class din youth ne su kuma youth ni ne in control na youth din gaba ɗaya ma sai ce to a zo a canza tunda an an zo an rufe kamfanin onpadec da lokacin abacha da ya zo ya ba matasa aiki kuma yana raya niger delta dole a samu wani kamfani shine aka samu nddc din nan to kaga waɗannan abubuwa su suka kawo zaman lafiya a Naja delta a yankin Naja Delta mm. to mu dawo arewa to ya kuma yankin arewacin Najeriya mm. abin da ya kawo bari ga ga amakalar samin sojojinmu na arewa Allah ya musu albarka su janar abacha su baban gida sun yi kokari kaga dai muna da nafcon mu abinda da aka fa nafcon shi ita da shi 4.2 billion US dollars kaga dalan america billion 4 da miliyan 200 mutanen mu ne mu ne transporter mu ne kome muka cinye eh, wannan yin fertilizer bin fertilizer din nan eh, daga baya kuma shugabanninmu lokacin obasanjo mm. zan faɗi sunan su atiku suka sai da kamfanin suka ba su ibo da shi kaga an rasa mutane za su yi aiki sun kai dubu ɗari an rasa waɗanda za su yi haraka ko ciniki su samu wani abu da wannan an rasa shi ma petrochemical inda ake chemical Eno da shawararsu shi ma an kafa shi da kuɗi dala amurka biliyan biyu da miliyan ɗari biyu shi ma su lokacin su a ciko suka sai da kamfanonin suka sayan obasanjo shi ko suka ce dala miliyan ɗari da hamsin amma bai biya ba ma yanzu yana hannun indiya kaga mutum aka aka raba da aiki kenan to kaji to wannan abubuwa mu ne da a wurin to kaga wannan abubuwa duk babu to abin da yake ya kawo matsala arewa ba wai rashin eh, ilimi bane ko wani abu mu da ba su da ilimin boko kuma muna zaune lafiya sai dai na muhammadiya kuma yaran suna da muhammadiya suna da wannan mutuwar zuciya ne alhaji saminu yau na taɓa ka taɓa mai interview an nace bere bere yana panel bita ibo yana kanci mutanen ba su son komai yanzu na nan abuja suna yawo wai ni ne kullum gobe sai ka ji wata kungiya arewa youth movement arewa kaza suna zuwa gun yan siyasa suna bara lokacin nake national president ba taɓa karɓar grant hannun gwamnati ba jama'a baban gida da ransa muka je gidansa bakwai ga watan november ya ce a bank transport ni ne cewa bana so duk wannan abubuwan da ni da na ACM da wannan duk mutum da za a yi general mutum zan zo da mutum ashirin ni nake transport ɗinsu da komai ban taɓa karɓar grant a hannun wani gwamnati ko wani kuma wani ya taɓa bai fita ce ya bani saboda in za ka nemi inci hannun mutum ba ka kuɗi hannunsa ba to na ɗaya dai na biyu mu da magana sarakuna da in sultan abubakar ya yi magana akwai wanda zai tsallake ai babu da sarkin musulmi ya ce kai sokota ku tsaya akwai wanda zai wannan sarkin kano da yaro allah ji kanshi ka san ku duk wanda zai zo kudu ni zan karbe shi fa in ne zaman ta da yaro zai zo allah ji kare zai zo mitin din intanet din sa kwana uku ina tare da shi har wannan yaron sa ma da ke sadokin kano yanzu a hannuna yake ya sa shi wai muna maka cewa duk yawa shi ko ne girma a tiku in ya zo zai yi mobilizing in bus kamar biyu ko uku ka raka shi da acn mu raka shi a airport ya fi jirgin sai je lagos wani na muka ce duk wanda zai zo ta hannu zai faɗo inda ɗan arewa ne kuma za mu karɓe shi mu dubu eh, ko sarki ne ko wannan allah ji karshe bano yana chancellor na university of port harcourt yanzu haka za mu karɓe shi mu je university ai biki da mu wannan duk wani abu muna yi amma Allah bai zan baka wani abu yau a intel inda sarkin kano ne chairman ni ne ba a taɓa ba mu scrap ba aka ce mu sayar ko mu siya mu sayar ko wani abu ba sa taimaka mana gwamnan zaben da aka yi na basa na kwanakin nan gwamnan oshi ya zo ibi yorubawa ya kasu wajen gwamna amma namar suka zo sun gamu da bayyana duniya ko kashe ba sa yi to ka gwamna abin shi ya kawo matsala arewa shugabanni na arewa sun rigo sun yi sun eh, raba kansu da jama'a Bashir Alhaji Musa ah, hmm. idan ana magana matsalar arewa ko hmm. awa goma za mu ware ba ba ta kare ba matsalolin yau kuma abin da nake son ce hmm. sarakunan mu na gargajiya dan Allah da Annabi su fita siyasa dan Allah su ne iyaye da PDP da APC da wani shege da wani abu gunsu za a zo su raba siyasa gun sarakuna iyayen al'umma za su zo a raba fada yawa a samu su albarka a raba fada, mm. kuma in ana haka wallahi da ana haka ba wanda isai zagi sarki ya ka kalli wani abu da ya faru mm. da sarkin gobarar alhaji muhammad isa wanda yana da shekaru 74 a mm. duniya amma yan bindiga nan suka kama shi bayan sun daddake shi har jini duka sa, ba na su yi ba amma daga bisani saboda kin Allah da bushe zuciya Allah kashi to ina son eh, yau alhamdulillah to ina son baka wani abu ai shi yasa nace baka mu zuciyarsu ta mutu 1999 odi ya hau mulki kenan aka sace wani sarki Pauline Abone wasu sace kuma a da kubo shi wannan asaran Odri ya kira ni ya ce Musa kasa an sake sarki Boni ya eh, na ce masa naji ya ce ya za a yi lokacin adin da yake house of rep yana siye su, to ya za a yi Musa na ce eh, za mu karɓo shi za ka iya karɓo shi na ce eh. haka muka je muka karɓo shi a sare gudu da yaransa a body akwatin channel 1 inda suka aje shi to ya za a zo a yi garkuwa da sarki sati uku ba wanda ya je ga matasa ba wanda ya je to ai da aka shi sarki ai gara mutum ɗari su mutu ai kai ba wani abu da su aikin matasa kenan shine youth da a zo a ɗau sarki har a yi sati uku ba wanda ya je ko gwamnati ita ai da da matasa ne take alfahari matasa su ne kome su ta mutu kullum suna gindi yan siyasa suna bara suna maula that's the problem that's their job wanda shi ne aikin su kaji to magana kenan na daidai matasa su nemi aiki na biyu kuma su tsaya su yi aikin su a zama matasa su za su kare iyaye shi yasa suke matasa ai amma tunda suna yawo gidan siyasa su zama yan barandan siyasa gidajen suna nan Abuja Muni Arewa youth kullum sai ka ji magana da ba rana safi ana da baka ji wata kungiya ta Arewa yau in kai kana abin mai kirki sai a ba wani a ba su dubu goma ko hamsin su je su zage ka ah, kaga wannan abu bai ba mm, akwai wani zargi da shugabar hukumar kasuwanci ta duniya wato world trade organization hmm. tsohuwar ministar eh. kudi ngozi mutum ya <laughs> ta inda ta zargi cewa matsalolin tsaron da ke addabar najeriya hmm. 'yan siyasa suke ingiza suke siyasantar da kalubalen tsaron nan hmm. idan ɗan siyasa ya kada bai ci zaɓe ba to maimakon a ƙoƙarin shi na ganin cewa ya ɓata rawar shi ɗaya da ya kada shi ɗin sai ya ƙirƙiro mishi shin a are irin wannan yana faruwa mana wasu yan siyasa na muna da wannan ne ai babu ai yan ne suka kawo mana boko haram mm. mun san boko haram ne yan siyasa suka kawo zama wani abin a'a mu shari ta zama mana saboda kullum mutuwa muke to bari in ga maka mulkin buhari na shekara takwas na bin an kashe arewa ba taɓa kashe ɗaya arewa arewa sai a mulki uke kuma duk na binne mutane ne saboda bin sanin ga maka ni nake zuwa a rame in tono su end of da aka yi an kashe arewa sun kai ni da tukur eh, chama eh, na ta allah ko mataimaki na mun binne mutum da ipop suka kashe a obi bidon sun kai ɗari biyu amma tun haɗa tinubu ba wanda ya mutu ba wanda ya taɓa mu kaga mu alhamdulillah mu a wajen mu tun da lokacin mu jadar buhari ana ta tun hawansa duk shekara za su commemorating na 30 years ah, anniversary din nan za su mutanen mu kuma ba shugaban kasa ba taɓa cewa 'yan arewa sannu ko wani abu ya faru mun koka duk jaridun nan a duniya ba arewa wanda ya fito ya ce wani abu kaji amma dai wannan abubuwan da muke fama da su yau 'yan siyasa da suka kama na eh amma ita demokradiyya ita ce mulki na gari tunda dai mun ga cewa a kasashen da take aiki ana zama lafiya an ci gaba to mu ma dole ne yawa waɗannan da suke ayin ɓata gari 'yan siyasar da suka hadda suke kamu na tashin hankali da rigima Allah bai in zaɓe zo gari zaɓe su su masu kai wato ita dai hmm. demokaradiyyar ba ta da illa sai dai 'yan siyasar da suke fafutukar ganin sun karɓi madafin iko su suka haifar da waɗannan matsaloli sosai kuwa ita demokradiyya ba gwamnatin da ya kai ta ayi ko da dai malaman mu sun ce hmm. ka san su malamai hmm. ko da kuma wuri kakan amma ita demokradiyya ai ita ce ta ba talaka wai marasa ƙarfi dama ya zama wani abu. Musa sai eh. ah, ka daɗe kana ta bayyana cewa ka taka rawar gani wajen kwanta marar mayakan Niger Delta mm. wadda aka yi musu akowa da kuma mm. daga bisani mm. yanzu an samu zaman lafiya a wannan yanki na yankin Niger Delta irin wannan basirar da kake da shi da kuma gwagwarmayar da kai a yankin kudancin najeriya wadda kai asali ɗan are ne dan asalin jihar sokoto ba waɗanne shawarwari kake da shi wajen ganin yadda za a kwance mara waɗannan yan bindiga masu garkuwa da mutane da nuna muku don kasa to Allah taimake ka alashi in saminu su waɗannan abubuwa ba ba komai ake faɗa a TV ba abubuwa ka san mu muka san yadda muka kawo jama mun yi ko shekarun jiya ne manyan yan Naja Delta saboda bayanin da na yi a wannan sun zauna you kuma suka je suka samu Edwin Clark suka ce suka yi masa godiya wai ga musa dan arewa yana faɗa irin ƙoƙarin da kuka yi na ka zaman lafiya ba shine sai nuna musu cewa ai da su yan arewan za su saurari musan sa'idun yana da ability da ƙwaƙwalwa da strategy da zai kawo a ka zaman lafiya amma kasar arewa kai shi ita arewa kai dan waye kai dan waye shine matsala ai yau amma su in ka duba su yi amfani da musu samu da suke so ai ai gudan arewa ne ai amma da musu kai amfani suka cimma suka samu abin da suke so to arewan yanzu me kawo wannan matsalolin ai tun da dai alhaji saminu ba za a zo ba mutane su yarda su ɗai ne allah yi su ba wanda ya fi wani to ba za a dinga samun matsala kaji abin da ke nufi ko amma mu muna shirye a kira mu mu zo mu ba da shawara yadda za a kawo ƙarshe wannan abu yawa yadda za a zo a kawo ƙarshen wannan tashi hankali da yake arewa to bari ga maka wani abin da baka sani ba ƙungiyar ipop kana ji ko suka turo min ƙalayen na da kano emmanuel sauran ka ji ba, eh. ƙungiyar ipop hmm. ka san dai ado kowa na tsoron su ko hmm. to ƙalayen na da kano emmanuel ya je samu makelu tsohon minista na information na abacha da yake kusa da gidan jeri gada anan cewa don Allah da annabi ai mun magana in taimaka yadda za a kawo zaman lafiya a ƙasar ibo tunda ni na kan naja delta muka zo muka haɗu a gidan wannan mutumin chief mekelu ne minista na information ai ya tsaya takar shugaban ƙasa a wannan zaɓen da ya wuce na ce eh, masa eh na musu tambayoyi na ce ai abu ɗaya ne abun sa ni dai ya kashe min mutane kuma ya ce a raba ƙasa sai suka ce a ƙarya ne shugabanni ne na ibo ba sa so a sake suna tsoron shi shi bai ce a raba ƙasa ba ki ji ƙanin fa kenan na kira lamido america na voice of america muka yi bayani da su na ce amma ni fa ba zai shiga magana kotu ba magana in kotu amma kaga sun sun mun tayi to kaga sun ga irin kokarin da ne a Niger Delta kaga zai iya yi saboda mu shugabannin su kana ji ko tunda ka san abin da ya kai ni aikin soja ne ya kai mu tun daga okigwe onitsha okigwe enugu zuwa onitsha shine shi na je kudu ba na je bane kasuwanci to kasan na kaga wannan abun ya sa na san wannan waje na san kuma abin da yake faru a ciki to masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili ke zuwa muku daga nan gidan rediyo da talabijin na liberty da ke birnin tarayyar najeriya na abuja inda muke tattaunawa da mai fafutukar wanzar da zaman lafiya kuma shugaban al'ummar arewa da ke zaune a kudancin najeriya alhaji musa sa'idu ko muna tattauna ne kan matsalolin da ke addabar yankin arewacin najeriya da ma al'ummar arewa baki daya za mu je hutu rabin lokaci mun dawo za mu ci gaba ku da ina dalili Madala barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci a cikin shirin namu dai na ina dalili inda muke tattauna kan matsalolin da ke addabar yankin arewacin Najeriya da ma al'ummar arewacin Najeriya. Kuma muna tare da shugaban al'ummar arewa mazauna kudancin Najeriya kuma mai fafutukar wanzar da zama lafiya Alhaji Musa saidu Alhaji Musa Sidu barkanmu da dawowa. To godiya muke. To Alhaji Musa saidu kafin mu je hutun rabin lokaci mm. muna tattauna ne game da waɗanne irin matakai kake gani a mahangar ka za a bi domin a kawo wannan matsalar tsaro da ke addabar arewacin najeriya ah, an daɗe ana ta kashe kuɗaɗe tun lokacin shugaban ƙasa muhammadu buhari ake mm. kashe triliyoyin kuɗaɗe mm. game da ƙalubalen tsaro lokacin jonathan an kashe kuɗaɗe gulebele mm. jonathan amma har yanzu shi kan shugaban ƙasa bola amina an kashe kusan wajen triliyon guda daga da tsaro amma jiya yau har yanzu babu wani alamar an kamo bakin zaren warwarar matsaloli shin wai hmm. ina gizo ke saka ne waɗanne hanyoyi eh za a alhamdulillah hmm, alai saminu hmm. ina faɗan waɗannan abubuwa ina ina gaba kana jara da baya kana jara da baya zan ce su waɗannan abubuwa fa akwai siyasa a ciki na ɗai dai musa da boko haram ya zo ƙasan nan kuma har yanzu yana nan na biyu ya zama business wasu mai da shi business in ka duba kudin da suke tafiya defense in ka duba kudin da to bari ga maka abin da ya kare Najeriya ma wannan yaƙi ne da Boko Haram ka je ka bincika ka je tun daga yar aduwa da yar aduwa ne so ko zuwa yau ka je ka bincika dala biliyan nawa a kashe a tsaro waɗanda eh, saboda ba fito kudin defense ba fito ake da su ana faɗa ba amma nawa aka shi amma in za mu gaskiya mu so yawan da mu faɗi gaskiya saboda Allah aiki dubu ko da yana da laifi bai laifi da yawa mu koma ga Allah saboda garin mu zo mu dinga yaudara kanmu saboda akwai wani kasa akwai wani abu yaudara mutumin ne shekarsa ɗaya yi kuma shi ya zo samu wannan abubuwan to namun da yake wurin fa janar buhari ko yana shugaban kasa aka sace hakiminsa shugaban kasar najeriya ina da sace min hakimi ni ai zai lahi to saboda haka kuma waɗanda ya kawo gindinsa duk musu abin da suka yi yawa gashi naka to bari in gaya maka abin da baka sani ba ina so arewa sani ba wannan kudin da zai zo kare ka arewa kai za ka kare kanka mu za mu kare kanmu na faɗa ba mu kare ka nan ƙarya ne to yanzu in kun ce yanzu na ji wasu maganganu eh tinubu ya ɗebo yan uwansa to na sun kasa in naka ya kasa ai dole a sa wani ha ina zuwa da labai najeriya ya ɗaya ce ai yau in tinubu zai kawo mana zaman lafiya a zamfara ya kawo mana shi a naija ya kawo mana shi a maiduguri eh, a borno state da yobe mu je da katsina mu je gonakin mu mu kwana lafiya ba ruwan da arewa ba su ɗaunin shugaban kasa ba yanzu dan arewa ta kasa ba ruwan shi da wani president presidency ko wani abu abin da yake so ya je noma ya yi noma ya yi maimai ya yi girbi ya ka gida to yanzu wannan babu matarsa an ɗauke shanunsa ya sayar ya bediya wasu suna can a turke to mulkin ba har shekara takwas kenan dan arewa dan katsina dan daura yanzu wannan ya zo to bari in ga maka yanzu abin da suke cewa mu ba mu san mu bar mulki ne su ya kudu haka suke cewa in ka duba ai suna ganin cewa ana attacking tinubu ne saboda shi dan arewa ba su yi mulki mm. su kuma waɗanda da suke zanga zanga suna jin yunwa mm. to ai ba su abin da za su kashe yunwa ai ai yunwa akwai maganin ta ai mm. Kada da aiki yi to wace hanyoyi kake ganin za a kwance ɗamarar mayaka yan ta'adda masu garkuwa da mutane da mu makurin fasa eh, eh, akai musu hali inda suke lokacin yakin duniya da biyu dun marshals da generals ai sun je baki wuta ai ai ba ka zauna nan defense house ka ce eh, a defense headquarters mm. wai ka ce wani ya ka tura wani ya je maka yaki komanda ne zai je da kansa aiki mm, kana ga matakan da aka bi na lokacin yarado aka yi wa yan mayakan neja delta in aka yi mm. amfani da wannan matakan a yankin arewa kana ga ba iya samun nasara ba yi eh, mana shi yar aduwan ai bai je naja delta ba ai ya je can ne ya san abin da yake ni din nan dai na zo na samu sarki kabir allah ji karai na gaya masa haɗa da yar aduwa kuma da na gada wanda ya yi addu'a sarki haɗa da ƴaƴansa jiya yi hakimi da wakilin katsina ya rasu jiya ko mm. Hassan da Hassan da wani suka suka samu Edwin Clark a Transcorp to ayyar addu'a gaya masa aka abin da ake shi kuma da yake mai saurare ne ai shi ya addu'a da nan mai shawara ai ya ɗauka ai kuma an yi amfani da ta sa an ci nasara to shi janar Buhari ana ganin sa ne ko ana jin sa ne ko ko su garba shehu su sa akwai mutane ba su ne bai ai sai ka yiwa garba shehu ya ce wai wani da ya ce haka dai ta nan to saboda haka eh matsalolin arewa abin da ya ka suka yi suka yi wannan matsayin da suke ciki saboda bahajanar buhari bai saurari mutane ba to mm, yanzu ai shugaban kasa bola tinubu ke mulki an a shi da ga maka mm. ai da janar buhari ya maganin wannan abu mm. to da yanzu ai ba shi Mm, amma duk da haka yanzu ana neman maganin abin tun da yanzu nan muna cikin bala'i to maganin abin shine sojojin mu su shiga daji su dace su ta ta'adda mm. shine solution kuma sojojin suna kokari ba mm. bari in ba su data be fair to them in yan siyasa ba su haɗa kai da matasan mu da sojoji da yan siyasa ko mina hannun su suka kashe wannan masiyasa eh, eh, eh, matasa akwai jini a jikin su. kaji ko su ma mayaka ne su tunda matasa ne to su kuma sojojinmu da 'yan siyasa su suka kashe wannan abu to dama 'yan siyasa ne suka kawo mana masifar rai to su sai da za su yi su raba da ita wato dai kana goyon bayan sojoji kawai a shiga fagen fama kawai dai a yi ba ta kashi kawai a murƙushe waɗannan 'yan ta'adda kuma akwai wani magana da zan so in faɗa anan mm. duk abin da muke yi ya mm. kawo mana matsala mm. magana addini mu aji magana addini a gefe da Allah ji kare mai girma Ahmadu Bello da ya aiki da su a wani a wani ya faɗa da kansa shi ya so masa ba addini bai raba mutane wata addini nuna kabilanci addini wannan dan addini a kawo wannan Christopher Musa din nan mm. da yake dan sautan Kaduna mm. a mara masa baya mm. a nuna kauna a nuna madanjos kauna a nuna musulmi kauna to gobe in musulmi ya shiga wurin su ma za su nuna kaunan haka ake yi amma ka ce ba so da ni ce ina son ka ai ba zai yi ba laji saboda haka magana addinin nan da ita aka shigo mu wato kowa dai rike addini amma kuma a matsayin eh. sa a rungumi juna a tafi kowa dai uba daya mm. addini bai to addini ta bar ban bai in mai girma Allah ji kansa don Sokoto Ahmadu Bello Premier Arewa ya haɗa kansu a wani mm. su eh, Professor Ishaya Audu da shauransu mm. aka zauna aka yi aiki kuma suna yaba har yau to me zai hana mu ai yanzu Alhaji Musa sai da yake lokaci yana ta tafiya a bar mu dan tabo ku kanku halin da kuke ciki al'ummar arewa a yankin kudancin Najeriya. Shin ya za ka bayyana halin da kuke ciki a yankin kudancin Najeriya? Eh, to alhamdulillah ka san halin da muke ciki a kudancin Najeriya mm. komi da yana tafiya daidai. Mm. To ka san ba haka sai ba bata gari ba. Mm. Lok Allah ya sa ka zo zaben mu na arewacin Najeriya. Yadda muka yi zaben ka zo. da suka ce in jagoranci su hmm. in ka duba ni suka neme ni ba na nemi su ba ko shi ma haka kwat hmm. haka zauna aka ce zama shugaba na ce a'a haso uku alhaji garba isa garba yaro alhaji ayuba muhammad manyan da arewa hmm. suka ce gari ba shugabanci zama shugaba ya ce to duk da haka fa ina cikin abubuwa na fa ina ta harkoki na tun da ni ina aikin direjin ne marin nake irin harkoki yin raka bakin ruwa harkar sufuri na jiragen ruwa eh. na ce amma akwai sharaɗi mai sayan kayan sata ba al'ada arewa ba ne zaune gari banza ba al'ada suka ce sun yanta shi ne zama shugaba to yanzu waɗannan mutanen su ne da masu waɗanda masu masu wannan su ne suka zama na matsala yanzu saboda wannan yanzu a river state an kafa non indigenous shekara ashirin da wani abu mm. to muna so tun da ibo ya yi da yare da ya yi ko wani ya yi to ibo ne yake yi shugabanci ta kungiyar eh ta kungiyar kuma ta rashin gwamnati mm. ameci ya ba da kwamishin shekara ta su suke yi mm. wiki ya ba da kwamishin shekara ta su suke wannan yazo ya sa yanzu ya je abiya ɗauko kwamishin na ce a'a mu ba ma gaba da ibo ibo namu ne su mm. da tare muke business amma ka ba bai rabe ko denta ko wani to akwai wani wanda na taba kamo shi da kashi katsina bai da wani aiki sai sace mutane ake jinjiri bala saboda yana kusa da wannan chief of staff da fa ya zo buga ni jarida da ayi wai su shi da wani abubakar sadiq sadiq ba sallah yake ba wani sunansa mm. da wani kuma yakubu aliyu mm. wanda yake shi ma wurin sace-sace dai haka ubai ya kare da wani hannun imam shi ma wani shi ma eh, masu dai da mota zaure gari banza dai mm. masu mugun aiki wai su ne yanzu suka je suna wai su ne suke eh, cewa wai eh, dole ne sai mun bi wannan jinjirin da aka yi shi aji monitoring akan sace mutane ya gudu wai dole ne sai an sashi gaba to wannan fa gwamnati mun ji bakin gwamnati fa tunda mun rubuta masa mun ji mu ganshi ya ki to waɗannan mutane su suka hana dan arewa samu wani abu arewa kuma in za a ba mu wani abu sai a ba su kurin kasu of islamic affairs ya kasa ne su ma Allah na tuba addinin su ya gashe da yake hmm. su kuma ba su kai su biyar ba hmm. sai suka ce mana wai sarkin su biya ba su takarda su mallake mu a musulunci hmm. shi wai shine vice president mutumin da bai karanta qur'ani ba A karanta iya karanta eh, ko wannan ba fatiha ba wai shine vice president supreme council wai sarki musulmi ya ba takarda su mallake mu to kaga mu ba mu samu komai a gwamnati kamar mun zama bayi ba abin da sai dai zabe ya zo a zo wajen mu mun zabe shikenan amma wajen kamar samun yancin bil'adama na gudanar da harkokin ku a wannan ba matsala babu matsala ba matsala Allah ya ba mu babu kame ko kuma a tursa samu ku Allah ya ba mu kwamishina yan sanda na gari bai rabe ne wani wanda bai da mutum cikakken mutum ko da dai musulmi ne bai da kabilanci saboda ba ko kana musulmi ba na son kabilanci addini ko kana kirista ni ba na son kabilanci addini saboda in ka duba waɗanda suka zo suka eh, eh, eh, taimaka mana yau kristoci ne kaga dafa kwa ne kirista ne alba ne ko ku kirista ne eh duka dai shugabannin namu so a son da awon yi dinnan shugaban ai kristoci ne su Edwin Clark ai kristoci ne to kaga inda inda kabilanci addini ba su taimaka mana ba saboda a fidda kabilanci addini kowa ya addininsa amma a rungumi juna a matsayin 'yan ƙasa domin a kuma ina gode ma sojojinmu mm. suna ta kokari dan Allah a mara musu baya kuma a duba abin da ake biyan su saboda suna da iyali sai sojoji ya mutu a bakin daga ga iyali su shiga wahala duk muna ganin wannan kasan mu shugabanni ne mm. ana zuwa ana gaya mana kuma especially a matsayina da ka sani ne na eh, international human rights president na college da marine hmm. mai kare haƙƙin eh, incin na adam da kuma sarkin duniya hmm. aiki na ne ana kamun kara sai mace ta ce mijinta ya mutu a bakin daga ba a biyadiya ba ta je ta dinga zuwa ana ta walakanta ta da yara tana rungu to ga wannan dubai ba ta Allah rufa sirri ina hmm. kama na mafita kan halin da yake ciki ah, masu kallo da saurare to gashi dai wani ya kira waya bar mu je me zai ce hello assalamu alaikum wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina yake kira barka da wannan lokaci ina yama babban malamin mu barka da su a da so lafiya ubangiji Allah ya da shi gidan na sunana Umar Makeri kakin da fazan farashin maradin local body to Umar eh, Makeri muna tare ka bismillah hakikanin gaskiya babban bako ya yi jawabi mai gamsarwa matuƙa da gaske musamman ma na baya bayan yadda ya samu sojojin mu albarka mm. to hakikanin gaskiya irin yadda sojojin mu suka ɗauko wani salon yaki musamman mu yan jihar zamfara kamar karamar hukuma ta ta maradin muna ganin ci gaba kuma sun ɗauki matakai wanda insha Allah muna sa rai da hasashe cewa za su kawo da ta'addanci a jiha ta ta zamfara da kuma Najeriya irin yadda suka ɗauko salo da kuma ba da haɗin kai da suke yi da gudunwa muna sa musu albarka da kuma ƙara musu addu'a kuma addu'o'i da al'ummar mm, mm. Najeriya suke yi irin yadda suka dage cewa mm, Allah ya kawo mana wannan ƙarshen matsalar to gaskiyar lamari an ɗauki mataki mai ƙarfi kuma ga alamu insha Allah za a cimma manasara nan ba da bata lokaci ba muna addu'a Allah ya ƙara rika musu amin to amin amin muku fatan alkhairi Allah ya sa ku tashi lafiya nagode Umar Makeri da to kaga wannan encouragement mm. to Umar Makeri eh muna godiya kwarai da gaske daga to kaga wannan bayan da encouragement har to ga wani ma ya sake eh. kira hello wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina yake kira to alhaji lawal abubakar dinga daga sokoto muna tare da kai bismillah godiya muna godiya bodinga mm. Allah shi kan tafi da bodinga da mm. mm. yanayin sojojin Najeriya da babban sojan Najeriya shine ne yankin jihar sokotowa muna cikin lahirar mata gaba wuta baya wuta subhanallah da tare da sha'anin tsaro gaskiya ne sojoji suna iyakar kokarin su kuma shi ne suna yi wasu addu'a kuma a gode ma irin yadda suka gudanar da ayyukansu amma mu a sanewa sokoto fitinar rashin tsaro ta ƙara samaki kwarai duk wani bayani da aka fi da wasu mahukunta da wasu shugabanni duk a dai haɗi ne ka na kwatoci da kujera amma babban fitina yanzu da muka fuskanta babban fitina kirocin mutane kamar yadda aka cinikin kaza ko zabo kasuwa haka aka cinikin mutane yankin jihar sokoto wannan masalakin da gandun duka sun kasu shirin ne da fatan Allah ya ji kashi shi ya shirama. Amin amin. Allah tona musu asiri. Amin amin. taimaka musu da duk wani wanda ya sani ya ce wacce duk Allah ya tona musu a cikin gida a cikin amin Allahumma amin amin da sama yayin da ake na kotu an tafiyar su ya kai an tafi da mutum ɗari da hamsin an kwace mutum ɗari da hamsin nan sabon birnin gobe kenan an kwashe kaga wannan abu ne wanda ya kamata a jawo hankalin rundunar sojan Najeriya a jawo hankalin babban hafsan sojan Najeriya da yake gwargwado yana iya ka kokarin shi amma ya sa abin da aka tun da nan ya tashi zai hmm. yi makaranta ya san kabilita ya san dinta ita a sakkwato ya san mu mutane ne yadda na gadi tarbiyya muka gadi girma mazarawa gadi zama laya hmm. muka gadi kuma mutan ta baki kuma duk wanda a kudancin najeriya aka ce mai sakkwato ce aka alhamdulillah garin malam da gina mai kyau haka yake ne muna kira da ya taimaka mana ya ƙara taimaka mana gwamnatin tarayya ta taimaka mana a dai waɗanda 'yan ta'adda waɗanda ba su tsoron Allah ba su tunani da ranar alkiyama ba su tunani da ranar hisabi ba su tunani da alkawarin da Allah ya ce wallahi ina rantsuwa don Allah yana iya rantsuwa da komi Allah ya ce yana rantsuwa da toto alfijir cewa wallahi ko cuciya ni wallahi sai ya hisabi tsakanin ƙarya da gaskiya. Insha Allah. to Allah yana ɗauka kalima ga bayan mm. shi to ina gare ku ku da babu ku san ba Allah ba mm. saboda haka wallahi ku ji mm. tsoron Allah ku tuna da mutuwa na ku da tabi za yi to muna godiya kwarai da godiya muke ba ubangiji Allah ya sa ah, sun ji wannan ah, nasiha taka to ga wani ma akan layi lokacin da ta gugar hello wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina yake kira likita likita eh, da gora ko? da gora to da gora wata jaha kenan gora na karamar hukuma karo hanyar kebi okay jahan nasara to bismillah malam muna da daga bismillah ba masha Allah mun yi jawabin da babban ba

Amin. Amin. Amin likita. Amin lafiya. godiya kwarai da gaske. Godiya muke a likita daga Gora a nan jihar eh. jihar Nasarawa. Eh. Kaji kaga bayani. Mm, to ga wani ma ina ga shine na karshe bari mu eh. daga nan sai mu na ita mashi. Hello. Wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina yake kira?

Mm, mm, mm. su ma shugabanni su yi adalci to godiya muke to muna godiya kwarai da gaske to Alhaji Musa Sa'idu ka dan jira ra'ayin jama'a gurguje me zaka ce eh irin ba ka minti dai me zaka ce eh to alhamdulillah duk sun ga sun yi munna da amana da abin da muka ce kaga abu ya karbi kenan to zabar muryar jama'a murya ce wanda yake murya ce wanda Allah ya sa albarka kuma muna godiya especially kamar ku muna eh, kasan ita riba ce abu ɗaya ta arewa mm. kuna kun karanta da kuna karanta da yan arewa kuna faɗakar da su mm. yawa mu abin da muke so shugabannin arewa su ƙara jari a libati mm. ba ƙaramin aiki take ba ba radda baka sani kasani kuka sa labari da a talabishin din ba za a kira ni ba ita gaya mu ana mun godiya alhamdulillah muna gode mu kuma za mu shiga mm. da wannan mm. abin da muke yi kuma mu jakadu da na libati mm. daga yau mun zama ambassadors na libati to ba da muna godiya kwarar da sai alhaji musa sa'idu shugaban al'ummar arewacin najeriya da mazauna kudancin najeriya duka duka anan shirin na ina dalili zo karshe a madadin babban bakon mu alhaji musa sa'idu mai fafutukar a wanzar da zama lafiya da kare 'yancin biladama da kuma jami'an da suka taimaka jan ganin shirin ya yi nasara a wato sani umar amano da kuma charity kiri funtuwa usas awal shine ya sarrafa waɗannan hotuna da shida ta wagasa sani sami sani da na shida na gabatar nake cewa da alheri ina dalili